الله منزل الكتاب ومديري السحاب وحازم الأحزاب الذي أنزل القرآن على به ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجمه إلى من جزاء أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدو قوة رمضان هجرة ببات أم بباكرين جكادا النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير الريهدو دا أربعين دا شدا wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatan allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira muna tafsirin aya ta tamanin da shida za mu tashi takwas amma kafin nan akwai wata shubaha da nake so in yi ta haliri sai in biyo da wasu abubuwa baya amma bari mu kunna mutane su ji kun san bari mu dawo ne Mu ka ga goma ƙarshe ce ko yanzu ne za ka ga kowa ya fi so yanzu kowa a tattaro yanzu musulunci tabba a haɗa a ita wannan kwana goma ana neman daren da ya fi jami'i ne kawai da kawai yake da rikon sanin addini dare da rikon kadai an zanna wa aka ce ba wanda zai yi mafi awon da an yi shi tun lokacin da aka saukar da alƙur'ani zamanin annabi muhammad lokacin da aka ce to wannan daren amma shi watan ramadan yana nan da darajar shi da kima shi yana daga cikin watanni da allah bai jima da wata ce shahar ramadan da bi unzila fihi alquran yana nan da daraja saboda cikin da aka saukar da alqurani amma a ce ba wai akwai wani dare na lailatul qadr da ake jira wai yana za a goma karshe karya ne ba shi saboda kun zaka tashi ke lafiya ta kinta illa ka tashi kai amma dai wannan hana ido bacci da kake kana ta yawo kana ta neman da ba ma wanda ya taba ganin ta duniya kun da manzo Allah aka saukar masa alqurani annabi ya ga aka saukar masa alqurani ya tsare rayuwar shi ya wuce ko cikin sahabbai ba wani wanda aka baka labari aka ce ga wani cikin sahabbai ya ga daren da yake ko a hadisi ba wannan magana a hadisi ma a jinin qur'ani a ce sahabi wani don ya ga wani dare sunan shi ne na kadar sai ya shi to ba a wannan magana ba a sai a ce masa aiki wanda ya ga wannan dare na lailatul kadar duk abin da ya roƙa zai gani saboda haka wani kun ma za ka ga duk da baki ɗaya ya kwanta ƙasa za a ga komi itatuwa gaba ɗaya komi kwance shi amma ka san zamfari za ka ci amma ba a sama ma ka yi uka fada kansa za mu fara zama ba za ka manta ba to amma an zai zo na ta yi hasashe ki ko rana kaza ko rana kaza shi ma bai sani ba darajar irin ta maza a bai san wannan garin ba yanzu shi kansa bai san shi bai za ka san ko yanzu shi ko Allah ya gama masa da ake ba kuma ya ƙulani ne shi annabi ya masa wannan daren kalli ayan nan ai akwai tanazzalin mala'ikatan ga wani yana aiki a wacce ta tafi ya kace tanazzalin mala'ikatan a wancan lokacin mala'iku sun rika saukawa ruhu ya hada mala'ikar jinna shi ne ma'anar wannan tanazzal su yi mudari amma zance shi ne da aka yi an zala na hu shi ne ma ne abu ne da ya faru tun lokacin annabi na kawai dare ne na cikin ramadan kuma shi a watan ramadan tun daga kwana na farko har zuwa kwana na ƙarshe ba inda aka gaya ma wani kwanan ya shi wani kwanan daraja a cikin wata ramadan da za ka ɗauki goma ga ƙarshe kana sanar da ne da ciki ba abin da za ka yi ka da ta yawo lallashi da lalla sa a dawo lafiya Allah sa a dawo lafiya Allah ya tsare da shirin maciji ko kunama ko ɗan sara suka da zai buga kai an ce ma waya za ka fara hmm? kada ka wannan labarin babu in za ka ga kenan da duk da kake kenan da suka dawo Allah zai baka lada Allah ya ga maka wayannan su ne wayanda ake kira ɗan kalakatu a nan ƙasar yan tabi ne na faɗa ma mutane ku daina ce musu ƴan qur'ani ko ƴan qur'ani zalla ba sunan su bake sunan su yan kalakatu ko ƴan tabi ne shine sunan su na yanka ku daina kiransa da ƴan qur'ani Sau da ba su da alaka da ƙur'ani sai dai alaƙa ta yatsa ƙur'ani sunansu na yanka 'yan ƙala ƙato ko 'yan tafi ne to kun ji maganganun da ya faɗa cewa ba wani dare da ma'anar lailatul qadr sai ya kawo cewa inna anzalnahu aimadi ne eh tunda Allah ya riga ya ce ya saukar da Qur'ani to shi kenan madi ne an riga an gama sai ce ta ai ana nufin a wancan lokacin ne ya sauka to a inda sun riga sun gama sauka ne a wancan lokacin da yadda aka ce inna an zanna sai a ce ta mala'ikatu shi kenan mala'iku ta gama sauka sauraka rashin sanin sa hatta da abin da ya shafi ƙa'idar larabcin ya sa bai san fi'ilin mudari ya dillu ala tajaddud wal istimrar ba yana nuna abu yana sabantuwa da kuma ci gaba da haka Allah da yace inna anzalnahu fi lailatul qadri mu mun saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadri kuma menene dalilin da yasa aka ce mata lailatul qadri saboda dalili uku ne kuma duka akwai su a qur'ani dalili na farko an kira ta da alqadar ne saboda daren yana da daraja ita kuma kalman alƙadar ko a ƙur'ani tana zuwa haka kamar yadda Allah ya ce wa ma ƙadarullaha haƙƙa ƙadarihi ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba sannan kuma ana kiranta da lailatul qadri ne saboda a kaddara ababen da ake yi na shekara a cikinta wanda shi ma shi yasa zaka ga Allah yana faɗa cewa wato qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara sana ana kiranta da lailatul qadr ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya batta hakikanin yaushe ne a goman ƙarshe kawai mutane su nema raye daren shi dai sa mutane su riki daren kuma dama waye yana daga cikin aisharin malaman bida waye ce maka dama akwai wani abu da ake gani sai dai alama kuma daga cikin alamomin da aka faɗa cewa ka riski daren inda Allah da ya faɗa cewa lailatul qadri khairun min alf shahrin sai ya ce menene kaga tanazzalul mala'ikatu ruhu fiha bi idni bi idni rabbihim min salamun hiya hatta matla'il fajr kuma da gaske ne alamomin da annabi ya faɗa cewa daren 27 in dai an riski daren washe gari ranar 28 daren da aka baro jiya za ka ga wayuwar gari rana ba ta da ƙarfi ta zama yanayi ya zama baina baina baina wannan kenan sannan tanazzalu bambancinsa da dalilin da ya sa kaga Allah ya bambanta wancan na cikin suratul fussilat da yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu wannan aka ce tanazzalu me yasa nan ya zama ta'un ɗin guda biyu saboda ta tanazzalu kullum mala'ikun mutuwa dauka suke suna sauka suke suna ɗaukar rai hmm. shi yasa aka ce ta wancan kuma da yake so ɗaya yake maimaituwa a shekara shi yasa aka ce tanazzalu mala'ikun suna sauka so ɗaya ainihin wato a shekara sannan Allah subhanahu ta'ala da ya tashi faɗa kaga cewa ya hamin wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarak inna kunna munbiri kaga lailatul qadr da shine darewa shine daren da mai albarka fiha a cikin yufraqu kullu amrin hakim ake raba kowane irin al'amari na hukuncin abin da ya shafi bayi wanda Allah zai yi a shekara yasa Allah madaukakin sarki sai ce amran min indina inna kunna mursali rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim to kaga sai yazo yake cewa to su wayannan mutanen kaga sallah da aka zo sai suka ci aikin daga farko haka ake yi to lailatul qadari kuma sai suka kasa gane cewa tun farkon duniya ko tun da Allah ya ko annabi malaman musulunci ba su sabani ba cewa wai babu wani dare da ma'anan babu daren lailatul qadari kaga wannan jahilci ne saboda ka fi'lun mudari yadullu ala tajaddud wal istimrar yana nuna abu yana sabantuwa yana ci gaba shi yasa Allah ya ce tanazzalu shi yasa aka ce fiha yufraqu kullu amrin hakim wannan kenan gaba ta biyu hatta magana tafi yayi bana so in tafi akan ta to su wa'annan mutanen su ne in dadi arna bari ku ji wannan na biyu da nan saka daga nan dan tsallake zan tafi bari ku ji ji wani munafiki a cikin bari ku ji wannan yanzu ya kaga ko bari ku eh, ina sauraren ka a abuja na'am ina sake jinjina ma mm. a isla musulunci da kenan mm. kamun fargurbin nan su shigo suka tasha suka so so so kawo rashin zaman lafiya mm. a kowanne lokaci na ji kun na kan sai ka sai kai makwabcinka a wannan social media ina kira ka da abu ya baka in na fahimta kai makwabcin mu ne da kirista kuma da kwale da kika da muka da suke marmari sauraron da kuma eh gaskiya ne in na fahimta kai dan uwan kai abin nan makwabcin mu ne kirista haka ne eh, daga sunan kawai zan gane gaskiya ne gaskiya ne

ci gaba ka rasu haihuwa ta rasu kowa tana da ya'ya da kuna nan a kusurin jinan tun lokacin da take tafi na abubuwan saurari ta su ya'yan nan to yanzu saboda da hakan bai sa za ki yi zuwa tun lokacin christmas ya yi kuma gidan mu yi mu yi mu yi mu yi lokacin da na kuma su ce makwata da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani wannan zaman shi mutu fata mu dawo tana jibban irin wannan zaman in sha Allah yana kuma za mu dawo da shi za a daina wannan abu za mu dawo mu zalla lafiya da kuma gudu da ta san da in sha Allah da na gode na gode da Allah <laughs> yanzu qur'ani ake karanta mai sallah ya zagi wanda mai sallah ya godiya yana ta jira Wata da shigowa ina so ku fahimci wani sako karanta wasu saboda sun fahimci ba taimakawa musulunci take ba rusa shi take yanzu baban cinari da ya taso ya fara ai da suka fahimci karantawar illa za ta yi musu ba ta suka mai ba me yasa wannan suke kiran shi suna mai godiya suna cewa a dinga yaɗa karatuttukan shi kullum za ka ji yana alfahari cewa kiristoci na bibiyarsa suna sauraron sa amma fa hanyar yanzu ko ɗaya ne musulun da ba in gamsuwa da abin da yake yi ne na kwarai ne a ya kamata su zo su yi ne har yanzu ba ko ɗaya ne musulun ta hannun shi ba eh da za ka ga yana cewa ‘yan uwansu ne ba matsala ba komai don haka suna cewa a ci yaɗa karatuttuka shi saboda sun gane rusa addini zai to na ga wani munafikin dan kalaka to a yan ta ma munafiki ne shi yana cewa wai baban cinedu wai ya fi yawa daga cikin malaman nan da suke da'awar kaza na ce a ah, to bayan ma ku kuka ba ki wa'annan mutanen aidiyar yadda za su yaƙi addini bari ɗauki matsala guda ɗayan ba ku misali ita kwanan nan cikin raddin da shi baban biyu yake yi ko bayanin da ya fara akwai wani daga cikinsu ba ya ɗauko ƙadiyya cewa ba wai kirista shi ya rubuta ƙur'ani ai tana cikin matsalolin da baban da ya ta ƙoƙarin ya ba shi amsa ko shi wannan matsalar kafin su su zo yanzu kiristocin su kafa hujja da ita waɗanda suka fara ba da wannan aidiyar kiristocin suka kama yan kalakatan yayi su suka fara zuwa suka je suka ɗauko hadisi ga shi a bukari suka ce ai an an buta littattafan nan ma ai ma kirista ne ya rubuta shi da yadda hadisin yake hadisin ya zo wurare da dama cikin bukari malamai fa suna kawo hadisin a babin mu'ujizar manzan Allah ne Anas dan Maliku yake faɗa cewa kana rajulun nasraniyya akwai wani mutum wanda yake ba nasari ya zo wajen manzon Allah fa aslama sai musulunta da ya musulunta wa qara al-baqara wa ali imrana sai ya karanta baƙara da ali imrana a cikin surorin qur'ani 114 ya karanta biyu kenan har yanzu akwai 112 wanda bai san su ba da alaƙa dawa da su fa kana yaktubu lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama ya zo ya fara wa annabi rubutu da haddace wa innan sururin guda biyu fa'a da nasaraniyan sai ya koma kiristantin shi idan mutum ya shigo musulunci ya fita sai ya koma inda ya fito me ya sunan shi yanzu eh kamar yadda su auna yanzu wanda yake da musulmi ne misali sai ya fita ya bar musulunci sai ya shiga kiristanci ko ya bar musulunci har yana sunansa kirista Ku wanda yake kirista ne ya baro ya dawo shi ga musulunci ko ya bari hanya sunansa kirista ko musulmi to kaga tun da ya fita kaga ba mu da ke da shi ko eh gaba Allah raka taki gona da ya fita ya bar musulunci fa kana ya qumu sai ya ji yana yada propaganda cewa ma ya dari muhammadun illa ma katabtu lahu ai manzo Allah bai ma san me yake faɗa ba sai abin da ni na rubuta ne kenan in mun ɗauka misali sura biyu da ya haddace rabuwan Kur'ani. kaga daga cewa annabi bai san komai ba sai abin da ya rubuta mai kaga daga nan za ka gane cewa ƙarya yake wannan propaganda da yake yana yatsawa saboda ta taɓa mutuncin manzon Allah fa amatahu Allah sai Allah ya kashe shi fadafanuhu sai suka je suka binne shi fa asbaha sai aka wayi gari wa qad lafadathu al-ardu ƙasa ta kullo da shi ba za ta iya daukar shi ba shine ai wani dan kala ce yake a in ya faɗi wannan saboda wannan ne ƙasa ta ƙi lokaci, an shi yanzu ya ce hadisan ƙarya ne na ce kai baka san Allah ba fir'auna ba ya ce ana kuma al'a'ala ba Allah da ya tashi sai ce fa aka da hulahu na al-akhirata ta wal'ula? da Allah da fir'auna ya ce shi Allah ne Allah ya ɗauki mataki yanzu ba muna kallon wasu ma suna cewa ba kowa Allah ne to dan Allah bai musu ko sai mu ce a to shi shikenan ai tsaya ne ya kai fir'auna yace kaza kuma Allah ya kaza ya ake su wa'annan suka ce kaza saboda ka'ida sai ta Allah la yusalu amma ya fa'alu. ba wanda ke tambayan Allah me yasa kai kaza amma mutane su ba a tambaya A asbaha da aka waye gari kasa ta fito da shi ta ƙi karbarsa, a ƙaru sai mutanensa suka ce hada ilu muhammadin wa ashabihi wannan aikin muhammad ne da mutane su suke za su turo mutumin nan lamma haraba minhu yayin da ya gudu daga gare su nashabu an ashabina su suke za su tuno mutumin mu fa alqaw fa hafaru lahu fa a'maqu shi suka je sai suka sake haka wani ramu sai da suka yi kusan haka su uku su binne shi a ƙasa ƙasa ta fito da shi ta ƙi karɓarsa su binne shi daga ƙarshe suka ce to fa'alimu annahu laysa min Allah fa alqaw na karshen suka ce wannan aikin ba dan adam bane wata ukuba ce daga wajen Allah kawai suka jefar da gawarsa suka gudu to yan kala kato da suka tashi sai suka karanto hadisin farko sai suka ki karasa saboda wanda zai zo ya bada aidiyar da wanda ba musulmi ba ita zai ɗauka yana wa musulmi hujja da ita dan Allah taimakon addini ko rusa addini ya kaga rusa addini to shi yasa na ce muku su wayannan yan dadi wayancan ne to yadda matsalar ta faru kenan saboda haka shi wannan hadisin bai da alaka da cewa wannan kiristan ya rubuta wa annabi Al-Qur'ani. ya zo dama ya samu annabi yana da masu rubuta wahayi ya zo ya karanta wani abu na ƙur'ani shi ma sai ya shiga cikin waɗanda in an saukar da wani abu ya rubuta ya fara rubutu kuma ya koma inda ya fito kuma dama sura guda biyu na ƙur'ani ya karanta wanda kaga kuma wannan matsalar a madina ta faru kaga sai da ƙur'ani ya shekara goma sha uku yana sauka manzo Allah yana da masu rubutu in an saukar da wahayi sun kai mutum sha shida kuma zai cikin su akwai ubay bin ka'ab shine sahabi na da akwai zaid bin sabit na biyu abubakar siddiq abokin annabi wanda suka yi hijira tare da shi yana cikin kutabul wahayi sannan akwai umar bin khattab khalifa na biyu sannan akwai usman bin affan khalifa na uku sannan akwai ali bin abi talib anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai muawiyah bin abi sufyan shine na bakwai akwai abdullah bin abi sar shine na takwas akwai zubairu bin al'awwa na tara akwai al-mughira bin shuba shine na goma sannan akwai hanzala bin rabi shine na 11 sannan akwai amir bin fahai 12 sannan akwai yazid bin abi sufyan 13 akwai khalid bin walid 14 akwai amr bin al-as 15 sannan akwai sabit bin qais wayannan su ne wa'anda in an saukar da wahayi dama suke rubuta to dan ka gane rubutunsa bai da alaka da qur'ani da ya tafi ya koma inda ya fito mai samu musulunci ƙar'ani mafi ƙaranci sura 114 ta aice wajen sura 85 ko da shida a makka suka sauka kaga kafin ma ya zo ana da alaka da in an saukar da wahayi ana mai ana rubuta cikin 114 idan mun cire 86 nawa zai rubuta eh 27 kaga sura 27 ne suka sauka a madina to a madina ma sura biye iya ina alaka sa da rubuta qur'ani kaga ba su da alaka da ni? da rubuta qur'ani hadisin yana nuna cewa duk mutumin da ya taso kai tsaye wajen kesa mutuncin manzon Allah idan kaga Allah ya kare shi lokaci ya arame amma Allah yana zuwa kanka kuma su ma su ci gaba su gani duk wanda kaga in dai sararsa shine keta mutuncin manzan Allah to wallahi sai dai yin Allah lokaci kawai bai zo ba duka Allah yana da sunna amma Allah zai zo kanka wannan shine ƙarin bayanin da zamu akan wannan hadisi da yan ƙala ƙato suke yaɗawa, da yadda kuma ainihin wato matsalar take Allah ya sa mu dace mun fara bayani akan wannan ayar a satin ajiya ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka imani la tuharrimu tayyibati ma a Allah lakum shakku haramta ababe masu daɗi wanda Allah ya halatta muku wala ta'tadu sannan kada ku wuce gona da iri Jamaluddin Abdulrahman bin Ali bin Muhammad Aljauzi wanda ya rasu hijira 597 a littafin Sazadul Masir fi ilmin tafsir ya kawo maganganu guda biyar da malaman tafsiri suka yi ƙarƙashin wala ta'atabu ɗaya wacce magana ce daga ibnu Abbas da mujahid da qatada da ibrahim an naka'i cewa la tajubbu anfusakum kada ku yi wa kanku dandaka dan ku cire ma kanku sha'awar da kuna ganin shi zai ba ku dama ku bauta ma Allah shine wala ta'tadu magana ta biyu ita ce wacce al Hassan al shi shine la Mana ma anu kakku zo wa abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana magana ta uku wacce ita ce al-imam Ikrama'i yace la tasiru bi da sirati Musulmina. kada ku yi tafiya ba irin sira ta musulmi ba min tarkin nisa'i ku ce za ku bar rayuwa da mata wa idamatu siyami sannan za ku zauna ku ta yin azumi kullum wal za ku zo na yin sallah da daddare kullum magana ta hudu wacce ita ce muqatil yayi yace la tuharrimul halala kada abinda Allah ya halatta ku ku zo ku haramta wa kan kushi. magana ta biyar wacce ita ce ma wardi ikawo cewa la tafsibu al al-muharrama kada ku kwaci dukiyar da take ta haramci wannan idan ka hada shi biyu yana iya shiga cikin hukuncin la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum dan ba wani wanda yake daidai a nan gurin da haka wannan wala ta'tadu kada ku wuce gona da iri alwawu dinnan harfu atfin ne ta'tadu la harfun nahiya ne wa jazmi ta'tadu fi'lun mudari'un majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائل إنا حرف نسب وتوكيد الله لفظ الجلالة اسم إنا لا يحب المؤتدين لا حرف نفي يحب فعل وفائل ومفعول به wannan jimla ta la yuhibbu fi mahalli nasbin khabaru inna laka wannan ma'anarsa wala ta'tadu jimla kuma atsafi ne tunda Allah ya ce la tuharrimu wala la ta'tadu kar ku haramta kuma kada ku wuce gona da iri shine la tujawuzu hududallahi idan Allah ya ja layi to iya inda yake so nan yake so a tsaya in an zo kada a tsallaka wa tuharrimu ma ahalla aw tuhillu ma harrama ku haramta abin da ya halatta ko ku halatta abin da ya haramta kishiya kar a ɗayan biyu in ya ce abu halal ne abin shi a halal in ya ce a haram ne abin shi haram abinda Allah ya haramta in mutane suka halatta wa kansu to sun yi ta'addanci haka abinda ya halatta in suka haramta wa kansu da kowane irin suna ne to sun yi ta'addanci ibnu ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yace wal jumlatu wala ta'tadu mu'taridatun jumla ce iradiya limunasabati anna tahrimu at-tayyibati saboda munasabar haramta ababai masu daɗi ta itida'un alama shar Allahu wuce gona da ilimi akan abin da Allah ya shar'anta sai yace falwawu radiyya, wa bima fi hadha an-nahy min min al-umum kanat al-jumla tazyilan yace saboda abin da ke ciki na hani wannan jumla tsarin bayani ne yayin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu at-tayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu wannan tazyil ne ƙarin bayani Allah subhanahu ta'ala yake sai ya ci wali iktida'u isti'al adu shine ai az-zulm asalin al iktida'u da albagai duka yana komawa zuwa ga ma'anar zalunci wa dhikruhu fi muqabalati tahrim tayyibati da kuma ambatan shi a muƙabilin haramta ababe masu dadi ya dullu yana nuni ala annal murada annahi abinda ake nufi da wannan hanin shine an da haddil idnil mashru kada mutane su wuce gona da iri dangane da iya inda shari'a ce musu iyaka kama kala kaman yadda Allah yake ce mana tilka hududullahi wannan iyaka ce ta Allah sai ce fala ta'taduha kada ku tsallaka ta falamma laha anta harimil halali lokacin da Allah ya hana mu wajen haratta halal ardafahu sai isa ke biyo babin nahai da hani an hilalin muharramati dangane na haramta wato halatta abin da yake haram ne wadalika bil iktidad ala huquqin nasi wannan ta hanyar yin ta'addanci akan haƙƙin mutane wa huwa ashaddu al wannan kuma yana daga cikin ta'addanci mafi tsanani aw ala lahi ta'ala ko akan haƙƙin Allah fi amrihi wadan ya ce ayi abu wa nahayi ya ce a bari duna haƙƙin nasi ba tare da haƙƙin mutane ba ka tanawulil khinziri kaman cin naman alade aw al maitati ko cin mushi dan ka ci naman alade wa ka ciwa dan ka ciwa kai ta shafa dan an an yadda mushe ka je ka lallaba ka dauko ka ci wa ka ciwa baka shiga haƙƙin kuwa ba kanka cewa matsalar kanka za ta ƙare wa ya ummu al-iktida'u fi na haijami jami'a jinsihi daka yana game wuce gona da iri a cikin siyaƙi na hani dukkan kowane irin jinsin sa mimman kanat alaihi jahiliya irin abin da jahiliya suke kamin uduwa ne na wuce gona da iri wa a'bamuhu mafi girman sa al-iktida'u ala du'afa'i shine wato ta'addanci ga mai rauni kalwada kamar mace da ranta ta'azi a binne ta kamar yadda jahiliya suke wanda lamarin sai da Allah ya shigo da kansa ya ce wa idza bushara ahaduhum bil unsa idan kai matsayin su bishara cewa ya haifi ya mace Allah ya ce zalla wajhuhu muswaddan to ga fuskar ta juye ta tinniki ta yi baki min su imabu shirabi saboda munin abin da shi yake ganin an masa bishara da shi ya tawara min alqawmi min su'i ma bushrabi haka zai dinga koyo mutane bai ma so ya fito a ganshi saboda munin abin da yake ganin an masa bishara da shi to ya haifi amace Allah ya ce ayi musiquhu ala huni ko ya rike ta a wulakanci babu ci ba sha ba daukar nauyinta ba jin kanta ba tausayinta babu kulawa da ita a matsayinta na mutum am ya dusu hufi tura. sai ko ya je ma ya bude kasa ana kallo ya kawo ta da ranta ya saka a ciki ya rufe shi yasa Allah da zai rufe magana sai ya ce ala sai ya kawo kalimatu tambihin wasu tayin ku saurara ku ji da kyau wallahi sa'a ma ya haku irin wannan hukuncin da kuke wa 'ya'ya mata yayi muni haka Allah sai ya ce wa idal mau'udatu su'ilat idan aka tambayi wacce aka buɗe ƙasa aka sa ta da ranta da ayi zambin utilat wanda laifi kika aka kashe ki babu to duk wannan yana ciki wa akali ya yatim da cin dukiyar maraya wa adlil ayama da ci wato tilasta waɗanda suke a zaurawa hanyar da bai dace ba gairi zalika da wani wannan sai ci wa jumlatu inna allaha la yuhibbul mu'tadin tazyir lillati qablaha litta'zir min kulli ikda'in yace ƙarin bayani ne akan abin da ya gabata dan ya zamanto jan kunne ne ga duk abin da yake ya shiga cikin wuce gona da iri wannan yasa za mu ga cewa a cikin munasabobi da yawa idan Allah ya kawo doka sai ya faɗi wannan misali ya ce a talaku marrata ne saki iri biyu ne akwai wanda in an yi ana dawo akwai wanda in an yi ba a dawowa idan namiji ya saki mace saki ɗaya biyu bai kai uku ba kaga wannan saki ne da ana dawa in ya kai uku ba a dawowa don an saki mace saki ɗaya biyu lokacin da idda zai ce fa Allah sai ce fa insakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan hmm. ko a rike ta yadda ya dace da shari'a ko in za a rabu a rabu da buran mutunci shi yasa na sha faɗa na a karatuttukan mata na ce mutu'atu talak da Allah ya faɗa billahi lazi in ka tara mata waɗanda aka saka wanda suka samu mutu'atu talak ba sa wuce kaso biyar cikin ɗari kaso casa'in da biyar ba sa samu wadda asalin rashin zaman lafiyar mu bin dokar wannan addinin ba za ka gane haka ba in ka kalli process ɗin da aka sa dokoki da ƙa'ida wajen sakin aure za ka fahimci sakin aure da mutuwarsa ba abu ne mai sauƙi saboda saki na suna ana buƙatar sai ka saki mace lokacin da jinin al'ada ya zo mata ya ɗauki kafin ka sadu da ita sai ka sake ta wani ba ruwan shi ta kawai in taima ba ƙa'ida ba zai ce to wallahi daga a bakin aurenki ya ƙara mata wuta kaga Allah sai ya walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf abinda zai biyo bayan maganan idda in an saki mace akwai muta'atul talaq bayan ka zauna da ita ta gama idda lokaci yayi Allah bai za a daidaita ba ka kawo wata miliyan ɗaya. wata dubu ɗari biyar gwargwadon arzikinka wata miliyan goma in kana da ita haɗe da 'yan wata mota wataƙila ma gidan da take zauna a ciki ga to gashi nan tun da dai Allah ya ba a daidaita ba ki ci gaba da zama a gidan wannan yan mota gashi nan na ban miki ga wata miliyan goma nan ki dan ci gaba da yin sana'a kafin Allah ya kawo wani mijini na ya gaba eh wannan fakan ko ahli sunnan fa sai an yi da gaske fa kuma Allah sai yake haqqan alal muttaqi haƙƙi ne ga masu tsoron Allah al-imamu sidi yace tunda Allah idafan haƙƙin ga masu tsoron Allah wajibi ne duk matar da aka sake ta sai an mata haka shi yasa kaga Allah da annabi zai saki matansa inda zai yi sai ce ya ayuha annabi qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha fa ta'alaina ukunna wa kunna sarahan jamila hmm. kaga sai yayi wannan mutu talaq din nan saboda a wajen ahli sunna dole su gyara tun daga sakin auren da zaunar da mace an yi sake da mutu a talaq kafin a rabu ga sai Allah ce fa sakun bi ma'arufin Auta shirihun bi isa sannan suka ce cin da masdari ne aka kawo shi marfu'i yana nuna fa in za a dawo a ci gaba wajibi ne a ci gaba da zama ta hanyar da ya dace da shari'a in kuma za ka rabu da mace ka kar a musguna mata a rabu ta hanyar da ya dace da shari'a Allah sai ya ce wala yuhillu lakum bai halatta gare ku ba an ta'khudhu ku karbu wani abu mimma hunna shay'an abinda kuka ba su illa an yakafa Allah yuqima hududallahi sai in kun san cewa in sun dawo zaman auren ba za ta kiyaye dokar Allah ba ko ba za a kiyaye dokar Allah ba nan illa an yakafa da ma'anan illa an ya alima in sun sani bai in kun san cewa Allah ya yi hududan lahi ba za ta ba za su kiyaye dokar Allah ba in an da an ci gaba da zaman fala ha alaihi ma fi mabtadad bi to babu laifi mace tana iya fansar kanta ta fursa sai bari in dawo da mutum sadakin shi a kashe auren ko ya kama gaban shi ana yin wannan saboda ka musulunci tun da kaga Allah ya saukar da sura guda sukutun ta saki don ka kalli wasu auren za ka gane babu auren ya fi zama alheri sama da a ce akwai wa akwai auren shi yasa Allah ya saukar da suna suka tunta saki shi yasa in kai kake zaune tare da mace kaji baka bukatar zama da ita shine wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna inqaran Allah sai ce fala ta'khulu minhu haka ta hukumi Allah ya buhutanan wa isman mubina Allah ya ce wa kaifa ta'khuzuna ta ya ma zaka ce ka karbi wani abu wa qad abda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan galiza amma in ita ce take buƙatar rabu. to ne Allah ya ce fala junaha alaihi ma fi mabtadab dabbi. sai ya ce to tilka hududullahi wannan iyaka ce tawa wala ta ka ko tsallaka ta wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun da zaran Allah ya sa dokan kai kuma ka zo ka tsallaka ko a wajen alakar aure ne fa to kai ma dan ta'adda ne ga yan ta'adda suna da yawa yan ta'adda a ƙasar nan wallahi suna da yawa sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa yace wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna fa yace wala tumsikuhunna diraran bi ta'tadu hakku rike su cutar da su saboda ta'addanci a wanda zai rike mace da sake ta sai ta launa ta yi jini ɗaya biyu saura na uku yana nan yana lissafi da wuce saura watakila sati ɗaya ba jinin ya zo sai ce wala ya dawo da ita idan ya dawo da ita ta ga yanzu aiki ya sake kwana ko ana nan ana zaune bayan wata ɗaya biyu sai kuma ya sake sakinta to wannan abin Allah sai ya ce bala tumsukuhunna diraran atadu. kada ku riƙe mata kuna cutar da su ta wannan hanyar saboda ta'addanci Allah sai ya ci wa man yaf'ala zalika faqad balama nafsahu kaga duk wanda zai riƙe mace ya mata irin wannan mu'amalar Allah subhanahu wata'ala ya ce dan ta'addani sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa in da ku saki me فذلقوهن عدتهن وأحسوا العدة سيتي واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن da su daga gidansu kaga ka saki mace za ta zauna gidan za ta idda amma har yanzu Allah yana jingina gidan zuwa gare ta sannan su kuma kada su fita illa an yi ati na mifahishatin sai sun zo da alfasha mabayyana ka saki mace kafin ta gama idda saboda gadara ta sake ta dan taba ta mare kaga ta fara shigo da wasu maza gidajen ba ga yanzu nan dan dama asali in ɗaya biyu ne ai har yanzu akwai alaka da mijinta na farko wannan dalilin yasa in ana so a gyara auren ba maganan sabon aure da sabon sadaki cewa kawai zai ya dawo da ita ya kafa shaidu shi nan magana ta kare saboda tana da alaka da mijinta na farko wannan dalilin yasa in aka saki mace duk wani abu da take da shi na haƙƙi ɗaya ne kawai ya sauka shi ne na saduwa tsakanin shi da ita amma duk haƙƙin tana nan saboda Allah ya ce gidanta ne da ya ce sai ya ce wa tilka hududun lahi wannan iyaka ce tawa sai ya ce wa man ya ta'adda hududun lahi wanda ya ƙetare wannan iyakar ta Allah faɗaɗa balama nafsa ya zaluncuwa Allah ya ce la ta dari abin da yasa aka ce ku bi wannan ka'idan ba ku sani ba la'alla Allah su ba'da zalika ne ba rashin bin wannan ka'idar bane yake sawa mutum ya zai zabda wa matarsa saki uku lokaci daya daga baya a zo a rasa yadda za a yi eh daga mutum ya zo yana maka fatawa kara maka Allah ba wani hadisi ko mai raunin rauni ne kara maka Allah ba wata fatawa ne da malamai suka yi sabani a kan matsalar nan in an ce babu sai ka ga an ce masa an fara ganin su a waje kaza da shi da ita suna haduwa ana yin kaza ana yin kaza ƙarshe wasu in matsala ce matsala sai a haɗa baki da wani a ba ya je ya aure ta ba don komai ba shine don ya sako ta don wannan na farkon ya yi mai to shi yasa ɗai daga cikin illar rashin bin wannan ƙa'idar yana daga cikin dalilin da zai sa duk masifar ka duk kishin ka duk bala'inka in ka saki mace ba bisa ka'ida ba saki uku to baka isa baka dawo wani alaka ka ci gaba da alaka da ita sai wani ya kwanta da ita sai sa Allah yake la tadri la anna Allah yuhdithu ba'da zalika me ba'da zalika amra to bin ka'idan tana zaune in an ba a hankali ba a ba shi dan dama ba gyaruwan auren ya fi sauki amma yanzu ku duba yadda rayuwar mu ta zama ka saki mace kafin ka je kasuwa ka dawo ko za ka zo kana tura kofa gidan sai ka samu kullum an alaiha fat duk sun kwashe kayan an yi an yi gaba sai a samu namijin bai da kirki yana saki zai fita ya ce to billahi alladhi kafin in dawo ki kwashe kayan ki bar gidan ko kuma shi namijin ya ce zai bi doka Allah ta zauna ta yi idda kuma ka sani in ita kadai ce matar wahada hala shari talaha ta sake ta ba sai dai ka koma shago da kwana gari ya waye ka bullo ka gaida ita kuma ka kawo mata komai har sai ta gama idda dala inda ana bin ka'ida da dokoki na addini za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba san zuciya ne yayi mana yawa shi yasa kaga da yace tsalliquhunna da iddatihinna wa asul idda su ce wattaqullaha rabbakum bi tsoron Allah saboda in halin saki ita su nan gurin sai da hali haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki a wannan ƙa'idar mun riga mun samu matsaloli da yawa a cikin zamantakewar aure sai da yadda hali mu da muke karɓar rigingimin mata da koke-kokensu malamu mun san matsalolin da muke fuskanta kuma wallahi tallahi mazaje da dama sukan taimaka wa matansu wajen shiga matsaloli ni na sani saboda ka sai an ji tsoron Allah an dawo an gyara Allah madaukakin sarki ku duba ku gani manzo Allah aka kura a Makka amma da ya dawo zai shiga cikin ta Allah sai ya ce masa wala yajrimannakum na qawmin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu kada kin wasu mutane dan sun hana ku sun ce ba za ku shiga ɗakin Allah mai alfarma ba ko ku wuce gona da iri Allah sai ce ina wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wannan yasa ta duk mutumin da yake kuma in dai ɗabi'a ka wuce gona da iri Allah ya ja layi ya ce a tsaya nan ka zo ka tsallaka Allah ya ce wallahi bai san ka ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum sai ce wala ta'tadu kaga wajen yaki ne amma sai da yake kada a wuce gona da iri saboda inna Allah la yuhibbul mutadin duk mutumin da yake mu'tadi ne an wuce gona da iri wallahi Allah bai san sa sannan Allah ya faɗa ta ud'u rabbakum tadarruan wa wakufiya innahu layu, ibbul, mu'tadin Allah bai san mutumin da yake mu'tadi ne mai wuce gona da iri ne sannan yace wa malakum alla ta'kulu ma zikra smullahi alaihi wa qad salalakum. ma harrama alaykum illa ma ilaihi ilayhi sai yace wa inna kaseeran la yudilluna bi afwahihim bighayri ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mutaqin kuma duk wanda yake wuce gona da irin fa Allah yana tare da shi fa da haka Allah madaukakin sarki daga cikin wato wuce gona da iri abin da zai haifar maka Allah subhanahu wata'ala ya rufe zuciyarka kamar yadda yake samma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim magana annabi nu faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qablu sai kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka muke rufe zukatan waɗanda suke masu ta'addanci ne in ji Allah sannan Allah madaukakin sarki aya ta gaba yace wa kulu mimma razaqakumullahu halalan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون هذا وكلوا قتي mimma razaqakum Allah abinda Allah ya azarta ku da shi halalan tsayyaban halal mai dadi wattaqullaha allazi ku sanya kariya tsakaninku da azabar Allah wannan da antum bihi mu'minun da shi kuka yi imani da haka zamu ga cewa yayin da yace a ci kada a wuce gona da iri jiya an zo an zauna ana ta wasu bayanai yanzu wani karatu yana nan an fito da shi na maganar cin nama wani mai bayani ya zauna yana ta analysis ya ce da ka haɗi fiffike nama inda ya wuce fiffike ɗaya to kuma ka haɗi musifa ba eh? yana ta analysis yana ta haɗi sai da ya gama na cewa laƙariya ni ban yadda da wannan bayanin shi mai dalili na ce ban taɓa yadda duk wanda zai yi bayani ne Allah ya saukar da abu ya ce yana da amfani har yana lissafa mana shi a matsayin ni'ima kuma a ce abin matsala ne in zai zama matsala to shi dan adam din shi ya bin ka'idar Allah gurin ci dan da yace mana mutum ya ce wa kulu sharabu sai yace wala tusrifu yanzu nan cikin masallacin nan da muke ciki ba ga fanka an saba ba ga AC ba lalla cikin Ramadan din nan muna buƙatar sanyi ko ba mu buƙata amma yanzu da za a dauko irin insan nan mai kama da fridge guda goma a wa masallacin nan billahi duk wanda yazo ba zai iya zama saboda sun fi ƙarfin wa kana buƙatar sanyin amma in ya wuce ƙa'ida ya zama wa to haka naman ma in aka ce kaga ya zama matsala to an ice ƙa'ida ne an wuce gona da wa da iri to na yadda da wannan kaida amma wani ya ya ce da kaci ya wuce fifike da wai ka haɗi musifa wai an ma gano daga cikin abin da ya sa tattalin arzikin ƙasar nan ya kare tsabacin nama da ake yana haifar da kaza yana haifar da ciwon zuciya yana haifar da waye yana haifar da waye abubuwa ne Allah ya sai mutane suke canza musu ɗabi'a a jiya wannan muke magana da shi nace mai ko ka lura da cewa a ka'idar yadda Allah ya dan adam rana bai yi ta dan bacci ba dare ya yi ta wajen bacci wannan dalilin yasa yace waja'alna ba subata ko waja'alna nahara mai ma'asha duk yadda za ka yi ƙoƙari kar ya zama maka sunna da daddare kullum ka yi ƙoƙari ka samu kana yin bacci ko da ba yawa da daddare baccin daren ya fi amfani sama da baccin wa amma in kai askasa a rayuwarka ka ce gaba ɗaya ka daina bacci da daddare ka komawa wallahi sai ka samu matsala saboda ka askasa wannan kuma shine abin da da yawa suke yi sai su Allah ya faɗa abu sai ya aka fi Allah ya ba da umarni ya ce a ci in ka cire guri ɗaya kusan su wajen ashirin da wani abu kamar fa kulumin ha haifi maradadan yana ciki ta ganin kulumin tsaye ba ta mara na kuma wasu kuru lillahi in kuntum iyahu ta gudu sannan bincike ya nuna in dai lokaci ne da ya halatta kai sallah da ka ci abinci tashi yi sallan nafila a matsayin godiya ga Allah kai wannan sallan yana cikin abin da zai taimaka maka wajen hatta narkar da abinci da na tambayi wani na ce mai dalili ya ce yanzu koro roba a zuba wani abu a jikinta idan ka bar ta a tsaye daidai take da ka ɗauki roban ka girgiza ta ba daidai suke ba ko Wani ka ci abinci bayan cin abinci ibara ta biyo baya daidai kake da ka girgiza abincin ba zai zauna ba kaga sai dace da bashkuru lillahi in kuntum iyahu min kenan bayan cin ni'imar Allah ana buƙatar shukuri ya biyo baya ta hanyar ibada ga Allah ta fuskar daƙoƙi ina fata an fahimta za ka ga Allah ya ba da umarni ya ci a ci irin kaga a a cikin ramadana ba ya ce mana wa kudu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-abyad min azu nan ba da kuma irin fakulu mimma amsakna alaykum wa rasulullahi alayhi da kuma nan gurin da yake wa kulu mimma razaqakum Allah da wa kudu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin maganan amfanin gona ya gama shi ce kulu min samarihi ila asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin dan kuma kulu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin irin sa fakulu mimma zikrasum Allah alayhi in kuntum bi ayatihi yu'minun da ta mu'minin saboda ka irin su fakulumin ha minha haythu shi'tum wa qulu hittakum wa dakhulu al-baba sajadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul musrifin irin sa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yablimun irin su fakulu min maganin kuma halalan tsayyaba wattaqullaha in kuntum inna allaha ghafurur rahim ire irin wayannan zaka ga ana cewa wakulu wakulu magana ta ƙarshe saboda akwai bakuncin bakunta dan uwa da muka yi daga cikin malamai suka ce dalilin nesa Allah ya ce wakulu mimma razaqakum Allahu bai ce wakulu wato razaqakum Allahu ba saboda dan ya nuna maka in ya baka arziki ba kai kadai zaka ci ba mm. mimma wani abu daga ciki wani abu kuma ka ba mutane kaskace kai kadai shi yasa yace wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba kai ka ci sannan ka bawa ka ba wani kaskace kai kadai shine dalilin da yasa Allah ya amfani da mimma akwai bakuncin dan uwa da muka samu daga jihar Kano malam Abairu ɗaya da cikin agaji malam usman sai ok malam usman ok to akwai ɗaya daga cikin yin agajin da muke aiki da shi a nan gurin malam usman mahaifinsa Allah ya masa rasuwa Allah ya ji ɗansa Allah ya masa rahama kuma kamar yadda muka faɗa cewa gobe za mu rufe wannan karatu akwai ɗaya daga cikinmu malam abairu muhammad zakari daga jihar kano wanda ya takanas ta kano eh ya kawo mana ziyara wannan gari kuma ɗaya daga cikin yan uwa ne da muka daɗe tare da shi ana harkar da'awa kusan shine ne wakilinmu a jihar kano ta fuskan wakiltar ita wannan organization ɗin tamu a zai zauna nan sau da aka za mu ɗan bashi ya gaisa da mutane in yana da wasu kalmomi da zai ilka'i zuwa mutane ne eh? ok wannan zai wadatar ko to bismillah bismillah sarkin yaji hmm? eh ari na tambar ba ba eh ko ka rike hannun ka ana san ka samu magana gaban mutane ka fara magana kana ko ba lura ba ne inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah rabbi shara'i li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh to bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a yau ranar litinin 24 ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da 24 ga watan uku lilajiya 2025 bisa ga kaddarawa ta Allah subhanahu wa ta'ala mai komai mai kowa ya kaddara don in yi tattaki ba irin wancan tattakin ba don zuwa ziyarar malami na masoyi na abin kaunata shek Malam Musa Yusuf Asadu Sunna Hafizahullah na roƙon Allah ta'ala ya ƙara bashi tsari da kariya Inda yake a fadin duniya dalilin da sa na zauna a wannan kujera mai albarka umarni ne na shehi na an ban da haka da sai in ce kujerar ba zan iya zama don gaisa da yan uwa ba abu na biyu da sa na zauna A don komai ba sai don in yi wa shi malamin namu addu'a matan alhairi a rayuwarsa baki da Allah ya sani ina kaunar malam saboda Allah kuma kuma na san a ranku haka kuke ji da babban abin da ya sa nake so in ƙara zaburar da mu shi ne yadda malam yake iya bakin ƙoƙarinsa wajen ba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ta kowace fuska tun da na san malam a rayuwa ni dai a haka na san shi idan ɗan shi'a ya taso yan uwa za su ga cewar yadda malam yake tunkarar muƙabala ba dare ba rana yanzu idan na zo na ce malam yaushe yake bacci sai ke mamakin wani lokaci yake bacci yanzu idan da zan so in magana da malam karfe biyu ko karfe ukun dare sai ya fi min sauki a lokacin da malam ya ci da su to ni da kai da sauran yan uwa lokacin kowa na san yana nan yana ne masu ƙoƙarin gaske ne za ka ga idan daren ya raba ko ya kusa za su tashi don yin jaki da ubangiji to yanzu malam ya sake magana akan abin da ya shafi mutanen da suke yan kafi don a daina kiransu da suna yan ƙura'aniyu bisa ga yadda suke bata al'amuran rayuwa da wawuntar da al'umma akan abin da suke gudana to malam za ka gaji inda ya ga abin yana nema ya zo da shubha sai an yi ƙoƙari wannan tufkar duka an warware ta Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya fi mu yaba abin da yake abu na kusan ƙarshe shi ne ina so in ƙara yabawa al'ummar da take jagorantar kula da harkar tafsir da masu ɗaukar nauyin tafsir lallai sun yi babban kamu akan abin da ake gudanarwa Wa ina roƙon Allah shi ma ya ƙara ƙarfafa su akan abin da suke gudanarwa da ɗawainiya ta aljihu da lokaci da dukkan abubuwan da ya kamata har malam ya zo ya gabatar da tafsiri lafiya ya kammala lafiya har sai sun tabbatar ya koma gida lafiya kuma ne musu godiya kan wannan abu na ƙarshe shi ne dukkan yan uwa da miki tare da su a jihar kano mafi yawa sai na ce musu na yi sallama zan tafi ziyara saboda an gaida malam wani ko ban ce kuma ba a fuskarsa sai ga ya nuna dan wani alamu zamfara kamar yana jin akwai wani abu na tashin hankali da sauransu a cikin jihar yana jin kamar akwai dan wani yane a cikin zukata ta iyali na kamar haka dan adam yake ji to ni kuma abin da na kudar wa zuciyata wallahi tun da na kaddara zan zo in ziyarci malam ko me ake yi a garin taimakon Allah da yardarsa na san zan je lafiya zan da lafiya wannan gwamnati ta sha'una illa in ya sha Allah wa ta'ala ba na da shakka akan wannan to sai na bar su da abin da yake da akwai to na san jihar zamfara ta haɗu da matsaltsalu musamman a harkar tsaro muna roƙon Allah ya ƙara ba ta tsari da kariya ya kuma sa nutsuwa da kwanciyar hankali fiye da abin da yake na baya a cikin harkar garin ba abin da ya fi ƙarfin Allah kullum a dage da addu'a kamar yadda aka saba kar a fasa ba dare ba rana wajen roƙon Allah ya yi ya ɗauke wannan damuwar da take da akwai a cikin jihar Zamfara. Allah ya kiyaye yadda kuma muka zo tafsiri lafiya Allah ya mashe mu gidajen mu lafiya. Darakta tare da sakatare janar na asabatul kiram na malam Gaba ɗaya ina ƙara jinjina musu da musu godiya ta musamman yan uwa ne da muke tare ba su da aiki sai abin da ya shafi ba wa malam kariya da support akan abin da yake da akwai tare da 'yan midiya da 'yan agaji da ake tare da su Allah ta'ala ya fi mu yaba abin da suke Allah ya hada mu a daru salam Allah ya kiyaye mu zamiya ya kuma shirya mana zuriyar mu da ya tafi ba su wa salamu alaikum wa rahmatullah da kowa da bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa abinda muke yin tsoro na sharri Allah ta raba mu da shi kamar yadda yayi magana Allah ka zaunar da jahannan lafiya ragowar jihohi da ake fama da tashe-tashen hankula Allah ka kawo mana kishin yadda ya zo lafiya da yadda kowa ya zo lafiya da yadda ragowar baki za su zo lafiya gobe Allah ya mayar da kowa lafiya اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين